Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasawa. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na kasa ba kasawa ba. A makon da ya gabata in ba a manta ba muna tattaunawa ne da Dikko Ibrahim Musa wani ma'aikacin gidan rediyo a Najeriya wanda yake da bukata ta musamman ta larurar kafa. Yanzu sai ya biyo mu muje yadda hirar tamu ta kalkare. Na kasa ba kasawa ba. Yan siyasar mu an dade da kai musu kukan a yi doka ta kiyaye yanci mutuncin masu bukata ta musamman da makamantansu a cikin koyon da suke da wannan bukata ta musamman kuna wani abu akai a matsayin ku na wanda kuka karatu kan ku ya waye kuke ganin kawai fa sai an buɗa muku kuma an yi da ku daidai da kowa kuna wani abu akai ko wata kungiya ko wani abu makamancin haka fara kamar yadda ka sani ne ni bangaren kai na ni zan yi hmm. ni a tun da Allah ya sa na samu har Allah ya bani basirar na makaranta har Allah ya ban aiki ina yi ta ni ko damuwa da wani wani kungiyar don gabaki da yan siyasa manyan gari ne gabaki da hmm. da zaran ka kai musu kuka kana ganin kai kazo maula ne mm. kuma da ma kana da wani eh, NGO da kake suka setting up ne ga abin nan saboda a samu a cima buri irin mm. wayannan abubuwan shi da baki kwata kwata kazo zo musu maula ne kazo ka yaudare shi ka zo ka karbi kuɗin mm. amma sun ba sun gaba sai su zo su neme ka don ka musu aiki ko ka kaɗa ƙuri'a yawa ko ka kaɗa musu ƙuri'a don su za mu su cima burin su Mm. kasan nan kuma ba ne mai kyau ba kuma ni gaba ki ta kwata kwata ma'amala da da dan siyasa gaskiya ina takatsantsan da wannan abin to amma yanzu misali mm. ah, game da wannan in aka ce duka zo ka bada shawara misali a jihar ku a ce yau kai duka ka zo ka yi karatu ka san meyam eh, halin da masu bukata ta musamman suke ciki to ni gwamnan jihar nan na ɗauke ka ka zama min mai bada shawara ta musamman ko ana baka kwamishinan al'amuran mutanen da suke da bukata ta musamman me kake ga ka yi yau yan uwanka haka ka ga cewa an taimake su wace shawara za ka iya bayarwa in kai ne a matsayin da za ka iya wani abu na farko kabara na farko a daina su farko kenan abinda zan ba da shawara akan akan al'amarin yan uwana da baki daya zan ba su shawarar a daina su mm. na daya kenan na biyu a taimaka musu don baka san irin halin da suke ciki ba mm. don gaba a halin da ake ciki yanzu a nan karshen halin lahaula da gaba daya mm. kuma in ka samu wuri kamar yadda za ka iya taimako a taimako iya da mun ganin cewa kuma sun samu ficewa daga wannan halin in ma makaranta za su yi a sa su makanta hmm. don especially especially a samun musu kamar ayyukan sana'an yi na hannu in ma wanda suke makanta bane hmm. in ma wanda suke son yin a samu a taimaka musu ko da scholarship za a ba su tallafawa za a musu a musu tallafin nan su samu su yi makaranta su samu su ce da kansu iya gurgudu saboda a hana su bara. Bara eh. To yanzu misali a idan aka zo yadda abubuwan suke tafiya ga siyasa kana da wata shawara da zaka iya bawa misali mutane da suke da bukata ta musamman cewa idan siyasa ta zo dan siyasa gashi ba kun ce ba sa muku abin da ya kamata su muku na sauraron ku da miƙa muku doka da makamantansu idan zaɓe ya zo aka zo ana neman ku shin kana da wata shawara zaka iya ba mutanen da suke da wannan bukata ta musamman da ake neman su an kafin a yi wa amarya wayo a sha mai Eto, eh, shawarar da iya zai iya bayarwa shi ne na ɗaya kowane ɗan siyasan da ya zo. su mm. Saurara mashi. Mm. A ji manufarsa. Mm-hmm. Yawwa bayan an ji manufarsa a san inda ya dosa. Mm. A gane? Mm-hmm. Bayan haka su ɗan siyasar su san cewa waɗannan mabukaci ne. A kowane lokaci. Yawwa. San cewa mabukaci ne kuma su san tsaye gurgudun ƙoƙarin da za su musu. Kuma an fi an yi tafiya da su kamar hmm. a yi tafiya tare a tsira ko a yi gudu tare a tsira tare hmm. ba wai za su so bayan an zaɓe su su ci saurara ma wayan nan mutane hmm. wayan nan mutane mutane ne kamar kamar kowa da kwada ake a alfiniyan nan amma saboda sun samu wannan sa ga ana kyamun su ana wannan amma kuma an yi bukatar su ya aje a same su a rukuci abin abin da shawarar da zan bayar shi duk kowane dan ah, siyasa da ya zo same su ji kafin sai eh, san me za su eh, Mm. Mm. ai to daga ƙarshe malam duk zan ce yawancin wannan shiri na na kasa ba kasa ba da muka fara a nan murya amurka shine bukatan mu mu hada mu kawo mutane yadda rayuwa take ta masu bukata ta musamman a nan amurka da kasashen duniya da kuma yadda ake a najeriya ko da za a samu gyara me ra'ayinka kan wannan shirin da muka fara a so a ra'ayina a kan wannan shirin shirin mai kyau ne ma haka kamar magudin ido kamun yanzu haka saboda ne mm. ma zan fara wannan shirin a namu gidan rediyon nan madalla yadda za mu samu don gudu tare mai kira tare hmm. kamar bude ido kamar eh, wato za ka yi amfani kai ma da naka makamin na sulhun jarida <laughs> to to alhamdulillah a daga karshe kana da wani abin da kake son ka faɗa wanda ban tambaye ka ba eh to kamar da ka sani kamar da ka sani Mm. komai ka riga ka tambaye ne mm. a ah, yanzu duka da ban ganin cewa akwai wani abu akwai inda bamu taba ba ga gaskiya mun eh. da duba hanyar da ba mun taba so alhamdulillah da gaskiya nagode sosai dukko oh, alhamdulillah ni nagode miki madalla dukko ibrahim musa muna godiya da ka samu lokaci ka tattauna da mu a shirin na kasa ba kasawa ba na kasa ba za ta zama kasawa ba mai na kasa ta shi kai ilimi ya fi na kasa ilimi ya fi. Nakasa ba za ta zama kasawa ba, mai nakasa ta shi kai ilimi ya fi. Nakasa ba za ta zama kasawa ba, mai nakasa ta shi kai ilimi ya fi. Ya Allah mataimakin dukkan bayi. kafin mu karkare bari mu saurari wannan rahoto daga jamhuriyar Nijar wanda wakilinmu Sulaiman Muna Barma ya aiko mana daga jamhuriyar Nijar. game da yadda aka canza wasu abubuwa na nakasassu. Taron majalisar ministoci ne ya ba da sanarwar aiwatar da waɗannan canje-canje da ke dunkule bukatun nakasassu da na mutanen da ake kira masu karamin karfi ko kuma masu rauni ta yadda za su kasance a ƙarƙashin kulawar ma'aikata ɗaya a ofishin ministar al'umma. sai dai kungiyoyin nakasassu na cewa ba za su lamunci wannan sabon mataki ba dalili kenan da suka kira wani gangami ga dai abinda sakatare janar na kawancen kungiyoyin nakasassun nijar muhammadu umaru ke cewa alhamis da ta wuce aka canza wannan ma'aikata mai kula da haƙƙin nakasassu aka canza mata suna aka maida ta ma'aikata mai kula da taimakon eh, masu rauni eh, to shine muka ga wannan abun bai kamata ba domin kasar mu ta Nijar ta azama dokan majalisar ɗumkin duniya hannu na ganin cewa a jamhuriyar Nijar za a ba na kasasu su e, eh, to sai muka shiga wani yanayi wanda an hita batun haƙi ana neman e, kaman taimako da taimako da haƙi sun bambanta wanda zai taimake ka in ya ga dama ne zai taimake ka amma wanda ya kamata ya baka haƙi in bai baka haƙin ka ba kana iya ka hito ka kai ƙarar shi ko kuma ka yi mai na ganin cewa ya baka haƙin ka to shine muka nuna ma gwamnati ba mu shi daɗin wannan lamarin ba wannan sabon mataki na zuwa ne a wani lokacin da nakasassu ke cewa suna cikin halin kuncin da ke barazanar mayar da mabarata ruwa tun kwanakin baya an yi wani hoshe-hoshe inda aka taɓa eh, me ake cewa shagunan nakasassu mun je mun tattauna da minista muka ce muna so nakasassu su a samu yadda aka yi musu domin eh, kada su koma bara su koma a cikin wajen ayyukansu wannan har yanzu ba mu samu gyara ba abubuwa da dama sun haru muka yi shiru muka kyale domin mun ga Nijar tana cikin yanayi wanda take bukatan kwanci hankali shi yasa muke nan muna takuri a ci gaba da neman hanyoyin tantaunawa akan wannan sabon mataki kungiyoyin nakasassun sun ce sun buƙaci ganawa da hukumomi sautari, sai dai haƙar su ta kasa cimma ruwa in ji halima da bugi mu shi daɗin shi ba mun so mu ga shugaban ƙasa so bi ana mishi takarda ba a same shi ba an so a ga premier minister so biyar ba a gane shi ba president de l'assemblée so biyu ba a gane shi ba wai shin nakasasshe ba mutum ba ne kamar mutane duka dan Allah dan ma'aikin Allah su saurare mu su ji tausayin mu su ji abin da muka hoji su kira mu mu sasanta Niger na daga cikin kasashen da suka saka hannu akan yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya mai kare hakkin na ƙasasu baya ga wata dokar cikin gida da kasar ta aminta da ita tun 1983 abin da ya sa ake kallon kasar da kima a fannin kare hakkin nakasassu sai dai kungiyoyin nakasassun na ganin zartar da sabon matakin wani abu ne da ka iya jawo kasar ta nijar kwanjini sule mummuni barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. Sai Allah ya kai mu wani makon zamu dasa daga inda muka tsaya akan wannan rahoto da ya fito daga Nijar akan nakasassu na kasar. Yanzu kan madadin duwayen da suka taimaka wannan shiri ya kammala musamman Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana sauti. Usman Ahmad ne a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya. Na kasa ba za ta zamka.